da kasancewa da gidan talabijin na wato AMD TV Hausa. A cikin wannan satin ne inda muka kafta shafin sada zumunta wato shafin Instagram inda muka dauko shahararren jarumin nan wanda yake taka rawar gani a cikin masana'antar Kannywood wanda jama'a suke cewa jigo ne a cikin wannan masana'anta ba kowa bane face wanda kuka fi sani da Sarki Alinuhu. To jarumi Sarki Alunu ya bawa gwagwarmaya ya yi fina-finai daban-daban wanda suka zama zakaran gwajin dafin nunawa a cikin masana'antar Kannywood. To inda muka hangi jarumin da shi da shahararrun jaruman mawakan siyasan nan bi ma'ana wato dauda kahutu rarara dauda kahutu rarara shahararren jarumin da ya fice a fadin duniya ne kuma mawakin shugaban kasa muhammadu buhari wanda yake yaki da kudin shi da jikin shi akan excellency shugaban kasa muhammadu buhari haka zalika kuma ga kamilu mai wakar gafara koko to wayannan shahararrun jarumai dai suna nan suna ci gaba da wallafa ayyuka zafafa a cikin masana'antar kanewood gami da daɗin cewar suna nishaɗantar da masu masu kallo da saurari sun tara dubban masoya magoya baya maza da mata to ma iya cewa gidan talabijin ɗin namu wato AMD TV Hausa ya ne wa'annan shahararrun jarumai fatan alkhairi da fatan ƙarin nasara a rayuwa ku ci gaba da bibiyar tashar AMD TV Hausa kana kula rawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu ingantattu na gida da na waje tashar AMD TV Hausa ta ku tamu ku ce.